آله mu وسلم barkanmu da haɗuwa a wannan darasi na shawamil akbar wanda shine darasi na shida a jerin darussan da muke gabatarwa a cikin wannan littafi mai albarka a wannan rana ta asabar ranar 6 ga watan nuwamba shekara ta 2021 wanda ya daidai da ɗaya ga watan rabi'u Sani na shekara ta hudu. za mu tashi daga hadisi na 24 ko? na kuje mala الحديث الرابع والعشرون العبادة المكفرات للذنوب العبادات العبادات المكفرات للذنوب المكفرات للذنوب نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر نعم متفراه مسلم نعم Ah, wannan hadisin yana bayani akan abubuwan da in mutum yana aikatawa Allah zai kankare masa zunubansa yace ana bi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga Abdurrahman bin Safar ad-Dawsi yace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace as-salawatul khams salloli guda biyar wal jumu'atu ila al da juma'a zuwa wata juma'a wa ramadan ila ramadan da ramadan zuwa ramadan mukaffiratun lima bainahunna mastunibatil kaba'ir suna kankare a abubuwan da yake tsakaninsu na zunubai batil kaba'ir matukar an nisanci manya-manyan zunubai a wannan hadisin na abu huraira yana mana nuni zuwa ga cewa idan mutum yana nisantar aikata manya-manyan zunubai to Allah subhanahu wata'ala zai masa gafara game da ƙananan zunuban da yake aikatawa idan mutum yana nisantar manya-manyan zunubai Allah zai gafarta masa ƙananan zunubai wanda yake nuna cewa mutum yana cikin haɗari idan yana aikata manya-manyan zunubai saboda su manya-manyan zunubai ayyukan alkhairi ba su cika kankare su ba Abin da suka fi kankarewa shine ƙananan zunubai Allah madaukakin sarki yana cewa a cikin suratul nisa in tashtaribu kaba'ira ma hauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum in kun nisanci manya-manyan zunubai to za mu gafarta muku ƙanana yanzu misali salloli guda biyar ƙananan zunubai suke kankarewa juma'a da juma'a suna kankara ƙananan zunubai ramadan da ramadan suna kankara ƙananan zunubai to kaga manyan zunubai su Allah baya kankare su haka kawai sai dai in mutum ya tuba abin tambaya a nan shine menene ma'anar manya-manyan zunubai me fasara manya-manyan zunubai an ce manya-manyan zunubai ne ake nufi in an ce manya-manyan zunubai ne hmm? ma'anarsu na'am wanda in mutum ya mutu yana yin su waɗanda a'a waɗanda in mutum ya mutu yana yin su ban yi wannan yana daga ciki mana zunuban da aka sa uku ba ga wanda ya aikata kamar yanzu ka zazzana Akwai hukuba ta sai kuma ne ko la'ana ko duk zunubin da aka ce duk wanda ya akwai la'ana la'ana Allahu akilar raiba wa mutilau la'ana Allahu arrashi wal murtashi la'ana Allahu alwasilata wal mustawsila ta sai kuma wanne na ko narkon azaba ta to akwai wani kuma na yawwa wannan yana ciki mana idan aka ce babban zunubi ana nufin a zunubin idan mutum ya aikata akwai hukuma a duniya ko kuma akwai alkawari na azaba ko kuma zunubin da in mutum ya aikata shi akwai a la'ana a kansa wanda su ake kira manya-manyan zunubai Su shi yasa a zance mafi inganci hatta irin su azumin ashura waɗanda haka ce idan kai Allah zai kankare maka zunubin shekara na na shekara biyu shi kuma azumin arafa shekara na duka a zance mafi inganci kananan zunubai ake amma ban da manya saboda in ya zamanto sallah da ramadan ba su kankara manyan zunubai ba to azumin ashura da yake ba biyo ba zai kankara babban zunubi ba so shi babban zunubi ana samun kankararsa ne ta hanyar tuba amma in dai mutum bai tuba ba to babban zunubi Allah baya gafarta mai ta hanyar ayyukan alkai Allah ne mafi sani a salawatul kham annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa in a ce ku akwai wata ƙorama wacce take ƙofar gidan shi yana yin wanka kullum sau biyar a rana to babu abin da zai raguna zunubi babu abin da zai ragu na dauɗa a jikin shi to haka ma salloli biyar su ina tafiyar da dukkan zunubai ina fatan mun gane shi ma ramadan ila ramadan ya zo a cikin hadisi Allah sallallahu yana cewa man sama ramadana imanan wa tisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi duk wanda ya azurci wata ramadan yana mai imani yana mai kuma neman lada Allah zai gafarta masa abin da ya gabata na daga zunubansa ga wannan yake nuna maka cewa hadisi su ne suke fassara sunansu idan ka ɗauki wannan hadisin ka haɗa da wancan hadisin zai nuna maka cewa hatta kankarar zunuban da ya zo a wancan hadisin na gufiya lahu ma ta wa min zambi yana nuna ƙananan zunubai amma ban da manyan zunubai da haka wanda ya zina a zahiri a ramadan ba zai sa wannan zunubin zina ya tafi ba Allah ne masani na rawahu muslim muslim ne ya rawaito الحديث الخامس والعشرون الحديث الخامس والعشرون الصلاة والآذان والإقامة عن مالك عن مالك بن حويرث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم متفق عليه مالك بن الحويرث yana ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda malamin mala abdullahi yake faɗa da yaren shi yace sun zo cikin fas a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam na yan kwanaki saboda haka sun zo na yan kwanaki suka yi kwan amma yadda malik bin al huwayis ya faɗa a wasu ruwayoyin yace lokacin da annabi ya ga mun fara sha'awar matanmu mu ya ce mana ku koma gida amma ga abin da zan ce muku in sallah ta zo to ku sallah yadda kuka ga yi fal yu'azzin ahadukum eh daga cikin ku ya kira sallah babba daga cikin ku kuma ya yi limanci asali idan aka zo maganar limanci to ana gabatar da wanda ya fi iya karatun alkur'ani saboda hadisin ya umul ummul a aqra'uhum wanda shi ake fara gabatarwa amma a wajen malaman malikiya su suna ganin wanda ya fi sanin fikihu shi ya fi kamata a gabatar ba wanda ya fi iya karatun ƙur'ani ba saboda buƙatar fikihu a sallah ya fi muhimmanci fiye da buƙatar karatun alƙur'ani amma su imamu ahmad da wasu malaman sun yi amfani da zahirin hadisin kuma yadda ya zo a cikin hadisi idan sun zama daidai a ilimin fikihu to sai a gabatar da wanda ya fi sanin sunna idan sun yi daidai a wajen sanin sunna to shine in sun yi daidai a waɗannan tun da yanzu ba mu da hijira to sai a gabatar da wanda ya da babba so yanzu inda za a samu limamai guda biyu sanin su da alkur'ani iri ɗaya ne sanin su da sunna iri ɗaya ne to sai a gabatar da wanda ya fi shekaru amma wanda ya fi shekaru idan ke san alkur'ani mafi san sunna ba za a gabatar da shi ba a zahirin wannan hadisi abin da ya sa nan salam ya ce wali ummakum akbarukum saboda ilimin su daya hmm. dama tare suka zo suka yi fas shi sa ga ce waliya ummakum akbarukum wanda ya fi girma yake babu a cikin ku sai ya sai ya limanci halai bukari bukhari da musulun ne suka rawaito a nan da yake falyu a ahadukum asali a abin da yake a shari'a shine al'amru a alwujub inda aka samu umarni to yana nuna wannan abin wajibi ne da haka a wajen wasu malaman kiran sallah wajibi ne a sallah amma dai a wajen malikiya kiran sallah sunna ne muakkada dan haka ba wajibi ba ne sai an kira sallah za a yi alwala sannan za a yi sallah afwan muttafaqun alai bukhari da muslim ne suka rawaito na'am الحديث السادس والعشرون من خصوصيات نبينا عليه الصلاة والسلام نعم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطاهن أحد من الأنبياء قبلي نسرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبئثت إلى الناس عامة متفق عليه نعم جابر بن عبد الله yana daga cikin alƙarai mutanen madina waɗanda suka taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam mahaifinsa abdullahi bin haram sunansa kenan yana daga cikin waɗanda suka halarci aka ba kuma yana daga cikin farko-farkon waɗanda aka kashe a lokacin yaƙin umar jabir yana daga cikin mutane bakwai waɗanda suka fi kowa rawaito hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam ikikalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana cewa utitu kam sallam yu'tahunna ahadun min al-anbiya'i minar an bani abubuwa guda biyar waɗanda ba a ba wani annabi kafin yi ba waɗanne ne waɗannan abubuwan na farko ya ce nusirtu bi ru'ubi masirata shahar an taimake ni da ru'ub abinda ake nufi da ru'ub shine tsoro mana idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai je ya yaki mutane to za a sa masa razana a zuciyarsu tun kafin ya je da wata guda waju ilatiliyar ardu ha masjidan wa tsahoran an sanya min ƙasa ta zama masallaci kuma ta zama mai tsarki a wata ruwaya waju turbatu hali tsahoran an sanya min ƙasarta ta zama mai tsarki. Kira ce al'ardu ya hada da duk abin da yake saman ƙasa ya hada da dutse ya hada da yashi duk ya hada da su saboda haka a bisa wannan ruwaya ta waju ilatliyar aruf zai zama idan mutum ya zo zai yi taimama ya halatta ya yi taimama a kan yashi ya halatta ya yi taimama a kan dutse amma in muka ɗau ruwaya mu ƙayyada wacce ita ce ruwayar a waje ilar turbatuha to shi kuma anan zai zama abin da ya halatta kawai shine a aida baya iya ƙasa banda ban banda abin da yake samanta sai ce fa ma rajulin min ummati adrakatu salatu falyusalli da haka kowaye daga cikin al'umma ta duk inda sallah ta riske shi to kawai yi sallah sai ce wa uhillat li al kuma an halatta min ganima walam lam tahilla li ahadin qabli babu wanda ta halatta a gare shi wa utitu shafa'a mana a da can idan aka samu ganima to kuna ta ake wuta ce za ta sauko daga sama sai ta cinye ta shi ne alamar ganimar tana kan sai amma duba na musallallahu alaihi wasallam sai aka halatta musu amfani da ganima malam ya ce wa ito shafa'a kuma an bani ceto a nan abin da yake nufi da ceto da yake nufi da shi a shafa'atul uzma babban ceto wai la'ai ba shi kadai ba ne zai ceto to a nan yana nufin ashafa'atul uzma ita yake nufi da ceto mana shi ne almakamal mahamud mana lokacin da za a zo al-iyama <clears throat> a cikin ƙarami a je wajen annaba adam a ce ya ceto ya ci ya taɓa saba wa allah ya ci ganyen bishiya a je wajen sayidina no shi ma annabi no ya ce ya yi addu'a an yi ruwan tufana a je wajen annabi ibrahim annabi ibrahim ya ce ya taɓa yin ƙarya su a je wajen annabi musa annabi musa ya ce ya taɓa kashe bakifte a je wajen annabi isa ya ce mi na annabi isa ya ce mi ba ta inganta ba ruwaya shi ruwaya da ya inganta na annabi isa shine walam yazkur zamban shi annabi isa bai faɗi zunubin da ya aikata ba saboda in ka kalla kuma shi, ita wannan ruwa ita ce za ta fi zama daidai bauta masa ai ba shi ce a bauta mai ya za a iya zama kuskuren shi a an ta ƙultalin linnasi wa ummiya a an ta ita fi zuni wa ummiya ilahaini kaga ba shi ya faɗa ba Allah subhanahu ma ya kuno ni ana kola ma laisa biya to annabi sallallahu alaihi wa sallam aka je wajen sa sai ya ce ana laha hmm. ni ne da ita to wannan shine abin da ake nufi da uki ta shafa saboda ai normal ceto annabi sallallahu alaihi wa sallam ai bai kibanta da shi ba saboda ai ba shi shi kadai bane zai yi ceto ba shi shi kadai bane annabi sallallahu alaihi wa sallam zai yi ceto akwai a mutane da yawa da za su ceto ko da hmm. haka ba zai zama kusurciyarsa ba in dai ba ya zama shafa'atul uzma ba da haka abin da ake nufi da anan shine wannan shafatul uzma ɗin ta farko wayan la ceto hatta mu'minai ma za su ceto kamar yadda ya faɗa a cikin hadisi za a zo wajen Allah a ce da Allah shafa'atul mala'ikatu wa shafa'an nabiyuna wa shafa'al mu'minuna wa lam yabqa illa arhamur rahimin da haka abin da ake nufi da shafa'a na ana nufin a shafa'atul umma, sai ce wa kanan nabi yub'ath ila ya kasa. kowanne annaba ana aiko shi zuwa ga mutanensa kawai amma ni wo ku ilan nasi amma amma ni sai aka aiko ni zuwa ga dukkan mutane ina fatan mun fahimta muttafaqun alai bukhari da muslim ne suka rawaito saboda haka waɗannan duka kusurci annabi sallallahu alaihi wasallam ne kaga annabi hud wa ila adin akahum Muhuda, wa ila samuda wa ila madiyana kazzabat qaumi lutin kaga kowanne annabi akwai annabawan akwai mutanen da aka tura shi zuwa gare shi amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce a cikin suratul saba me yace wa ma arsalnaka illa kafatan linnas ko ba suratul saba ita ce ba الحديث السابع والعشرون الحديث السابع والعشرون وصية نبوية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام متفق عليه نعم abu huraira yake cewa autari kalili sallallahu alaihi wasallam bi talatin badaɗi na ya mun wasiya da abubuwa guda uku abin da ake kira alƙulla a larabci shine a'ala darajatul mahabba ma'ana mafi ƙololuwa a soyayya annabi sallallahu alaihi wasallam bai riki kowa a matsayin badaɗi ba saboda allah ya rike shi a matsayin badaɗi. amma ki akwai waɗanda suka rike shi a matsayin badaɗi kamar yadda abu huraira ya faɗa a nan da haka da mahabba da alkulla dukkansu suna nufin soyayya amma ita alkulla ita ce ololuwa a soyayya shi yasa Allah ya riƙi mutum biyu dawa-dawa annabi ibrahim da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam wata kazallahu ibrahima siyamu ayyamin min kulli shahr ya mun wasiya na dinga yin azumi uku duk wata duk wanda yake azumi uku duk wata to kamar wanda yake azumta shekara ne saboda man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda yayi azumi yayi aikin alkhairi guda daya to Allah zai ninka masa su goma sai ya ce waraka atayyu duha da kuma raka'o'i biyu na duha rayin raka'a biyu lokacin walaha shine mafi karanci amma an rawaito har zuwa raka'a takwas sallar walaha ana fara yin ta lokacin da rana ta fara dagawa har zuwa dab da rana za ta zawali kamar yadda ya zo a cikin hadisi salatul awwadi na hina tarmidul fisal sallar masu komawa ga Allah shine lokacin da ‘ya'yan raƙuma suka fara jin zafi wa an utura qabla an anam kuma ya umarce ni da na dinga yin wuturi kafin ne bacci abin da aka fi so a shi ne mutum ya yi wutiri a ƙarshen dare wannan shi ne ya fi dacewa ij'alu akhirat salatikum alwitr ij'alu Afirar salatikun bin laili alwitra ku sanya sallar ku ta ƙarshe da daddare ta zama wutiri amma yadda malamai suka faɗa a nan a zahiri ɗan sallallahu alaihi wasallam ya san abu huraira ba zai iya samun dama ya tashi ba da dare, ya sallah shi sa ce yayi yayi wannan yayi wuturi kafin ya kwanta bacci saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi wa kowa magana dai da shi yawa wannan zai zo ya tambaya da sallallahu ayyul a'mali afdal sai annabi ya ce mai as-salatu li waqtiha wani kuma in yace ayyul a'mali afdal sai ya ce masa birrul walidai haka ake so malami ya zama duk lokacin da zai amsa tambaya ya dinga kallon yanayin mutum sai ya bashi amsa gwargwadon shi saboda haka duk wanda yake da yanayi irin na abu huraira ya zama to babu tabbacin zai iya tashi da daddare to ya halatta ya wuce tun kan ya kwanta muttafaqun alai bukhari da muslim ne suka rawaito na الحديث الثامن و... الثامن والعشرون والتيسير عن أبي هريرة رضي الله الرفق والتيسير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه إلا غلبه فسدد وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدين jilja muttafaqun alai wa shay'in min ad-dulja an gyara maka duk mai bai wa shay'in min ad-dulja na'am muttafaqun alai muttafaqun alai wa fi lafdin wal qasda wal qasda al qasda tablughu na'am hadisi na 28 daga cikin fa'idojin wannan littafin wanda ya samu ka ba da shawara cewa karanta shi ne littafi ne wanda ya tsaro hadisai a ɓangarorin rayuwa gaba ɗaya da wuya ka samu wani aspect a musulunci wanda ba ka samu hadisi ko da guda wanda ya yi magana a kan wanda wannan littafin ya kunshi magana a kansa ba adam malam yana yi mana magana kan wa tesis ma'ana tausasawa da kuma sauƙaƙawa a cikin musulunci Ana abi hurera ta rabi allahu anhu an fi ko daga abu hurera allah yarda da shi kare rasulullah sallallahu alaihi wasallam man zaala tira da min Allah tabbata gare shi yana cewa inna ad-din yusrun ad mai sauki ne walan yushadda ad-din ahadun illa ghalabahu ba wanda zai karanta a cikin addini, dini ba sai ad-dinin ya rinjaye shi ayoyi da dalilai da yawa sun nuna mana cewa addinin musulunci yana da sauki a suratul baqara yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra ina fatan mun gane a suratul talaq la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha haka ne ko hmm. yawwa saboda haka Allah baya dora wa rai sai iya abin da ya ba ta dama ta iya yi a ah, don haka sauki a cikin addinin musulunci kamar yadda malamai suka faɗa ya ka suka so biyu akwai abin da ake ce mata a tesirul asli mana tun asalin asalin ibadun musulunci akwai shi shi ne za ka ga duk ibadar da aka ta an sanya ta da fi ma'ahudul mukallafin mana gwargwadon yadda mutane za su iya yanzu sallah gaba ɗaya cikin awa 24 ya wuce da shi maka awa ɗaya ba zakka ba za ka fitar da komai ba a ka sai sun kai miliyan biyu da wani abu sannan kuma a miliyan biyu da wani abin nan za a kasa gida arba'in ne ka bayar da kashi ɗaya shi ma sai in sun shekara kuɗin sannan idan ka zo zakar masu sai sun kai guda arba'in za ka ba da guda ɗaya idan zakar a rafu abin nan shanu ne za ka fitar da zakar ba sun kai talatin sannan ka ba da ɗan ƙarami wanda ya cika shekara guda ina fatan mun gane kaga wannan biyu yana nuna mana saukin addinin musulunci saboda hajji ma su ɗaya waje ba a shekara kuma su ɗaya ga wanda ya samu iko kuma su ɗaya waje ba a rayuwa kuma ga wanda ya samu iko kuma shi ma bai wuce ci kwana biyar ba wannan shi ake kira a tesirul asli akwai kuma abin da ake kira a tesirul are mana dalilai da suke bujiro mutum na yanayin rayuwa a ƙara mai sauki akwai abubuwa guda bakwai da suke sawa a ƙara yi wa mutum sauƙi bayan sauƙin farko da aka masa kaga na ɗaya akwai tafiya idan mutum ya yi tafiya ya halatta ya yi ƙasaru ya halatta ya haɗa salloli guda biyu a lokacin guda ɗaya a zahar da lasar da magarba da isha a lokacin ɗaya daga cikinsu akwai kuma almarar shi ma yana sawa a yi wa mutum sauƙi in mutum yana rashin lafiya ya halatta ya yi sallah a kwance ya halatta ya sallah a zaune gwargwadon yadda dama ta bashi akwai alnisiyan idan mutum ya manta ya aikata haram Allah ya masa afuwa idan mutum ya manta bai aikata farilla ba to Allah ba zai kama shi da zunubin jinkiri ba akwai al'ikra idan mutum aka takura masa ya aikata abu to Allah ba zai kama shi da wannan zunubin ba matukar takurawa ta cika sharuɗanta ko zagin Allah aka sa ka kai in ba kai ba ka tabbata za a kashe ka to Allah ba zai kama ka da zunubin zagin da kai ba akwai abin da ake kira aljahal idan mutum jahilci ya saye abu shi ma Allah ba zai kama shi da zunubin da ya yi na wannan jahilcin ba kamar yanzu misali mutum yana yin sallah ba daidai ba sai daga baya gano ba daidai ba ne ba sai rama sallolin baya ba akwai abin da ake kira annafas ma'ana idan mutum yana da tawaya shi ma ana mai sauki in mace tana jinin haila ba za ta yi sallah ba kuma har abada ba za ta rama sallolin ba idan mahaukaci yana halin haukansa a ɗauke mai sallah ba zai sallah ba kuma har abada ba zai rama ta ba akwai abin da ake kira al'usro umumul balwa mana duk abin da ka tanguwa daga shi zai yi wahala to shi ma addinin musulunci ya yi wa mutum sauki a kanta saboda haka 'yan najisa ɗan kaɗan da ta shafi tufar ka ba ce kawai ke ba bakwai sun cika a sun cika a saddidu wa ƙaribu ku daidaita ku kusanto mana ka tsananta wa kanka annabi sallallahu ya ga wata mace da ta sa igiya a ɗakinta idan ta yi sallah ta gaji sai ta rataye kanta don ta ji sauƙi. sai annabi ya sa haka tsinke igiya duk lokacin da mutum yake tsanantawa kansa zai shiga wahala a rayuwa wasta'inu bil ghudwati war rauha ka rarraba ayyukan ko wasu ku yi su da safe wasu ku yi su da maraice wa shay'un min ad-dulja wasu kuma ku yi su cikin dare mana ce sai ka yi ibada a kaɗe za ka gaji wal qasdal qasda tabluhu ku bi tsaka tsaki tsakiya tsakiya tabluhu wannan zai taimaka har ku isa inda ya kamata ku isa ina fatan mun gane na so dai a takaita wannan hadisi yana nuna mana kan mutum ya takura wajen ibada ya daidai gwargwado saboda khairul amal ma dama alaiha sahibu tiyayyen aiki shine abin da mutum ya yawan zu a kai wannan shine tiyayyen aiki abin da mutum yawan zu a kai ko da ɗan kaɗan ne so da mutum ya yi ibada mai yawa ya zo kuma daga baya ya gajiya to gare ya yi kaɗan wacce kuma insha Allah ta'ala zai zamanto cewa ya dawwama a kai Allah ne mafi sani الحديث التاسع والعشرون حق المسلم على المسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست كلا ما هن يا رسول الله قال إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه an karba daga abu huraira allah ya rada shi ce ba za a tsira da abin ta allah tabbata gare shi ya ce haƙƙul muslim alal muslimi sittun musulmi a kan ɗan uwansa musulmi guda shida ne ƙila ya ga tafiye shi ma hunna ya rasulallah waɗanne ne ya mantan allah sai ce idza laqitahu fasallim alai idan ka haɗu da shi kai masa sallama yin sallama sunna ne amma amsa ta wajibi ne wa 'iza da aka fa ajibu idan ya kira ka walima ka amsa masa wa idza tansahaka fansa halahu idan ya maka ya nemi ka maka nasiha to ka mai nasiha wa iza a tsasa fahamidallah idan ya yayi atishawa fahamidallah ya goge wa Allah fashammitu to ka ce masa Kalla. ina fatan mun gane shi ma haƙƙi ne wa idza marida fa'uduhu idan kuma yayi rashin lafiya fa'uduhu ka je ka gaishe shi wa idza mata fatba'u idan kuma ya mutu to fatba'u ka bi shi ana karaka shi da mara lafiya yana daga cikin abubuwa masu lada wanda in mutum yana yi zai samu lada mai yawa kuma yana daga cikin abubuwan da suke tabbatar da dankon zumunta tsakanin masu yinta saboda duk lokacin da mutum ya yi rashin lafiya har ka bi shi har gida to tabbas zai ga ka ɗauke shi da mahimmanci kuma zai ga lallai kana nuna masa cewa lallai shi ba ƙaramin mutum ba ne don haka yana da tsananin amfani ya zamanto cewa idan mutum ya yi rashin lafiya a ka gaishe shi ka kuma nuna masa a kada mu da abin da yake ci wai za ma tabbata ba in ya yi mutu gaji shi ya tabbata hadisi na muslim cewa in mutum ya mutu don kaji aka yi Allah zai baka lada kamar girman dutsen uhudu idan kuma idan kuma ya zamanto cewa karaka shi to a nan kuma zai za ka samu ladan shi ma kamar girman dutsen hutu to kaga akwai sada zumunci da karfafa alaƙa ta yau da kullum sannan kuma akwai a samun lada ne yawa rahu muslim muslim ne ya rawaito na ka wasu daga cikin waɗannan abubuwan da suka zo a hadisi wasu wajibi ne wasu kuma sunna ne kamar raka jana'iza kuma farko kifaya ne in wasu suka yi wasu sun ɗaukewa wasu Allah ne mafi sani na alhadisu salatun alhadisu salatun استمرار ثواب العمل الصالح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سفر كتب له مثل أو سافر نعم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا رواه البخاري نعم an karɓo daga a shi a abu musa al'ashari a sunansa ba abdullahi bin kais ko mutanen ina ne Alashari al'ashariyun daga yaman ko hmm. annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba jin shi yana karatun alkur'ani sai ce mai mai laqad utita mizmaran min mazamiri ali daud saboda haka Allah ya ba wa Abu Musa al-Ash'ari murya mai daɗi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zalla da min Allah tabbata ga shi yace idza marida al-abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahiha rawahu al-bukhari idan bawa ya yi rashin lafiya ko kuma ya yi tafiya to za a rubuta masa irin ladan da ya kasance yana aikatawa a lokacin yana nan a gida kuma yana lafiya nan ina fatan mun fahimta mana idan mutum ya yi rashin lafiya to za a rubuta masa abin da yake aikatawa a lokacin lafiya shi nan to kaga wannan yana daga cikin abin da yake nuna mana mahimmancin amfani da dama yana da matukar muhimmancin gaske mutum ya dinga amfani da dama tun lokacin da ya zamanto mutum yana da dama ta lafiya to yi amfani da ita saboda idan ya rasa wannan lafiyar Allah wata wata'ala zai ba shi ladan abin da yake aikata a lokacin yana kalau aga za ka iya cewa turawa da suka kirkiro fansho sun samu ne daga musulunci saboda a musulunci ne idan ka gajiya wajen yin abu za a ci gaba da biyan to shi yasa su ma idan ka yi ritaya za a ci gaba da baka wani abu haka mutu saboda nuna mahimmanci game da hidimar da kai a baya a wannan hadisi yana nuna mana cewa in mutum ya yi tafiya to ibadun da bai samu damar yi ba to Allah subhanahu wataala zai ba shi ladan kamar yana nan akai na haka kowa daga cikinmu ya dage ya ga ya yi amfani da damarsa saboda a yanayi da yake zuwa wasu na rashin lafiya ko na ƙasa daga baya na الحديث الحادي وثلاثون التعجيل بالجنازة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحا فخير تقدمونها إليه وإن يك سوى ذلك فشور تدعونه عن رقابكم متفق عليه an karbo daga abu huraira yake cewa manzo Allah tira da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa asri'u bil janaza bil jinaza ku yi sauri wajen kai gawa fa in ta ku saliha in ta kasance managarciya fa khairun tuqaddimuna ilai za ku gabatar da ita ne zuwa ga alkai wa in ta ku siwa zalikin kuma ba mutum ya kirki bacci gawa to fi sharun ta za'una wa arqadikum kuna sauke <clears throat> masifa ne daga yau su wannan yana daga cikin abin da yake nuna mana cewa duk da jana'iza ba shi da wani fa'ida mai yawa a musulunci <clears throat> ma'ana za ka wani lokaci mutum ya mutu sai da dare sai a ce ba za a kai shi ba sai bayan a zahar nawa shi gani in dai mutumin kirki ne to shi ya fi so ku maza maza ku kai shi zai rabu da gidan wahala kamar yadda ya zo a wani hadisin wanda imam malik ya rawaito a muwaɗa cewa idan mutum ya mutu ko dai a huta da shi ko ya huta so kaga idan an huta da shi ne to gara a yi sauri a kai shi in ma shi ya huta to shi zai fi samun rahama idan aka kai shi amma dai wasu malaman suna cewa wani lokacin jinkirta jana'izai yana da amfani kamar yadda ibn rushd al-asir ya faɗa a bidayatul mushrik cewa akwai wata cuta da ake ce mata maradu sakta mana wani lokacin mutum za a iya zaton ya mutu daga baya kuma zai iya farfadowa daga baya zai iya farfadowa so irin yadda muke yi wani lokacin kamar da damuna a tsakanin mutuwar mutum zuwa jana'iza gaba ɗaya ma bai wuce awa ɗaya ba to wani lokacin yana daga cikin abubuwan da za a iya rufe mutum ma da ran shiga gaskiya to jinkirtawa shi ma ta wani gurin babu laifi saboda kasancewar hakan yana iya taimakawa wajen idan mutum dogon suma ya yi a iya ganowa na taɓa ganin wani ma'aikacin kabo ɗaya a lokacin muna karatu a madina ya yi suma na kwana goma sha bakwai amma a saudiya ne aka kwantar da shi a saudi german hospital nan ne ya manta ma yana kwanan kwanansa goma sha bakwai a su matsalan ya farfado na gan shi kuma har na je gaishe shi ma wallahi ke da ya yi zama na kwana goma a saudi german hospital kullum yana zaman riyal dubu hudu riyal dubu hudu yanzu tana kwatankwacin kamar wajen dubu ɗari biyar da ashirin to sai da ya kwana goma a haka sannan kuma ya zo ya yi kwana wajen talatin kullum riyar dubu ɗaiɗai a lokacin kenan ina yanzu ne ma sai ya fi haka wanda lokacin muna labar a shekara ta dubu biyu da hudu kenan to wani lokacin saboda a yi kwamfami shi ma yana da amfani na saboda haka dai jinkiri in ba da wani dalili ba da zama ba shi da amfani mutafakun alai buhari da muslim ne suka rawaito نعم الحديث الثاني وثلاثون نصاب الزكاة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أو سوق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس وليس فيما دون خمس حواف من الورق صدقة وليس فيما دون خمس زود صدقة متفق عليه nisabin zakka ana bi su al-khudri an karbo da abu su al-khudri kala ya sunan shi ma na sa'ad bin malik bin malik bin kala eh. rasul sallallahu alaihi wasallam laisa fi ma duna khamsati awsuqin min at-tamri sadaqa babu zakka a cikin abin da bai kai awsuqi biyar ba awsuqi biyar shine sa'i ɗari uku. wannan shi ne ausiki biyar kowanne ausiki sa'i nawa ne sa'i sittin. sai mutum ya samu ƙasa da wannan babu zaka ce Allahu a'alam na taɓa jin wani ɗan izala ya ce ausiki biyar ɗin nan sa'i ɗari uku sun taɓa gwada shi sun ga yana daidai da buhu shida da rabi mana tiya ɗari biyu da shi ne yake daidai da Ausuƙi biyar Allah ne mafi sanyi walaysa fi ma duna a waƙi min alwarqi sadaqa babu zakka a cikin abin da bai kai ukiya biyar ba inda ya zama to kasa da ukiya biyar ne to shi ma babu zakka a ciki ukiya dirhami nawa ne dirhami nawa ne ukiya a'a kowace ukiya ɗaya dirhami nawa ce dirhami nawa ka ce arba'in so arba'in so biyar shi zai baka dirhami nawa dirhami ɗari biyu walai tafi ma duna kamce zaujin sadaka kuma in ka samu kana da rakuma ƙasa da biyar shi ma babu zakaraci ta faɗa alai bukari da muslim ne suka rawaito wannan kamar yadda muka faɗa ɗazugi yana daga cikin saukin musulunci da kuma yadda musulunci yake a duba yanayin mutane saboda Allah ya halittu mutane yawanci suna da ruwa kamar yadda ya faɗa suratun nisa ohziratul a ashuh saboda haka yawancin mutane Allah ya jarabe su da ruwa isa Allah bai nema abubuwa da yawa a wajen mutane ba da yawa kuma in zai nema abu a wajen mutane Allah yana danganta abin zuwa gare shi wa mimma razaqnahum yunfiqun haga Allah ya nuna arzikin shi wa atuhum min malillahi allazi atakum haga duka yana nuna nashi ne dan karka wuce gona da iri wajen hanawa da kuma ruwa Allah ya bamu dacewa kaga za mu kaita wannan darasi a nan abin da ya rage na ɗan mintuna za mu bar shi saboda masu tambayoyi Allah ya bamu dacewa na'am kagaran ya ce wa manta ba su har manyan zurbai za su shiga mu maganar mu cewa maka ayyukan alkhairi yawanci suna kankara kananan zunubai ne amma su manya sai an tuba kaga shi yasa ana ya ce ma wa manta ba su kaga ya tuba ai ya shiga cikin wancan ai bai tuba ba kenan bai tuba ba daga ji abin da mai ahalar ya ce ba wasu ruɗin tobati an na dama alama fata sai kuma mai wanni ya to an allah ya uda ila fi ma baƙi alaihi min umri kaji wa an yi turuka sa'ata fi sa'atiya in kana mutalabbisan biya wa an yi turuka almasu ya tafi sa'atiya in kana mutalabbisan biya a gani ai bai tuba ba kenan shine tuban musu haka suke ci a hausa mace can ba ta tabbata ba oke nan ma kuke ci a can tuban musu me ya ce fada karanta mu ji assalamu alaikum wa rahmatullah Allah gafarta malam ga Allah muna so a faɗa muna na bakwai daga cikin abubuwan da ka kawo a sawwaƙe a sawwaƙa asbabu taysir wane ne na bakwai a al'usra umumul barwa shi ne na bakwai al'usra umumul barwa shi ne na bakwai na'am eh تمحها eh amma ai baka fahimci aya bane ai mu mu ci Allah ba ga farka da bai ba tambaya ka ai mu mu kada abinda muka ce shine ayyukan alkhairi suna kankara ƙananan zurbai kaga da yake inna allaha la yaghfiru dhunuba jami'a ai ba wai yana magana ne akan tuba ko rashin tuba ko haka kawai ba Allah kuma yana iya gafarta ko ba a tuba ba din amma ainin cewa yana gafarta mu da ba kuma maganar mu ba akan yana gafarta ba ne cewa muke manyan zunubai sai ka tuba Allah zai gafarta sannan ai sai a yadda wasu lafazan suka zo yana nufin kananan zunubai يلا تفكر إن تستنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم نعم يمعنى إيه سيئانا السغائر نعم. تقاق إذن تتفسر السيئة عنان دا سغائر تقاق لو كوت عنان وعطب الحسنة السيئة سموها كما تفسر السغائر أي زيحو أو زيحو با زيحو إن يزود ألف دلان باية دون حتى كبائر zai iya nuna dukkan sagari ai haka ne mu mu ce Allah ba gafarta manyan zunubai wacce haka yi manyan zunubai Allah yana gafarta su ta hanyar tuba amma kananan zunubai Allah yana iya gafarta su idan ya zamanto cewa mutum yana aikata kyawawa haka aka ce ne na bakwai ta shi ne al'usro mu mun faɗa mana

in aka samu lafazi am ai akwai tafsir kaga shi shi kare ai an yi tafsirin sa inda akwai iza idza walagal kalbu fi inai ahadikum fal yaghsilu sab'an to kaga ba zai shiga ba yawa shine ai Thank you. sai ba a kiran tuba tuba sai idan ya bar shi gaba daya shi ne tuba duka ka baka fahimci mai ma'anar tuba ba shi yasa in mutum ya gifari in je bai bar ban gaba ɗaya ba bai tuba ba shi ta Allah yake tubu ilallahi Allah taubatan nasuha sai ka je ka duba mai fassara an-nasuh kaga sai in kayi nasuh ne shine asaran bukum an yukaffira ayyatukum wa yudfilakum kaga bai ce kawai tubu ilallahi a ko'ina ba a suratul tahrim da ya kayyade ya ce tubu ilallahi taubatan nasuha kaga za ka gane cewa ba kowane irin tuba ba ne dole sai ya zama tuba wanda yake ingantacce ba tuban mu zuru ba ina roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu dacewa Allah ya sanya mu cikin bayan Allah na gaisuwa ba ta ka ba na ji hmm. a yana da kyau wannan abin shi zuwa sati saboda ai ya zo a wasu guraren ma cewa an karhanta rufe mutum da daddare saboda ba a kyautata rufewa gaskiya zan bai zuwa safa ya fi zama daidai Allah ya ba mu dacewa za mu takaita a nan wasu salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم wa rahmatullahi wa وبركاته